ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاء على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا كاوم يو أشرين أكو أكو رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shida, kuma goma ga watan bakwai dubu da goma sha biyar. domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka sani tafsirinmu yana gudana ne a cikin suratun nisha'i kuma muna bayani akan ashirin da shida. wacce Allah subhanahu ta'ala yake mana bayani akan fatawa da sahabbai suka nema gaba-gaba a game da hukuncin mata marayu ya ya kamata a yi mu'amala da su mun ji sababin saukar ayar kamar yadda na na'isha radiyallahu ta'ala an ta bamu labari a riwayar al imamul bukhari rahimahullahu ta'ala cewa dalilin saukar ayar ya kasance kafin zuwan musulunci da kuma farko musulunci mutum sai a bashi marainiya ya kula da ita idan ya ga tana da dukiya kuma tana da kyau to sai ce tilas ita zai aura ko tana so ko ba ta so domin ya haɗa dukiyarta da tasa yana juyawa to wannan ribar da yake samu baya son ta kuɗuce masa domin idan ta je ta auri wani to ya tashi daga mai kula da ita mijin da ta aura sabo shine zai zama mai kula da ita da dukiyarta to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wa yastaftunaka fin nisa har zuwa ƙarshenta Allah madaukakin sarki ya bayani akan cewa baya halatta a matsa ma mata a ce sai sun auri waliyinsu wanda shi yake kula da su a matsayinsu na marayu Allah ya tuma da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الله الرحمن الرحيم من جي فسر wannan ayar kalma bayan kalma a karatun da ya gabata za mu ji abin malamai suka faɗi a game da tafsirinta Allah ta'ala ya ce wa yastaftunaka fin nisa sahabbanka suna maka fatawa suna neman bayani suna yin tambaya ta addini fin nisa'i a game da mata kulillahu to ka ce Allah ne yuftikun fihinna shine zai baku fatawa ya baku amsa ta addini ta fikihu a game da hukunce-hukuncen mata al'imam ibn jaririn tsabari a game da wannan gaɓar ta wannan ayar ya ce wa yas'aluka ya muhammadun ya muhammadu ashabuka an tufkiyahum fi amrin nisa Allah ta'ala yana cewa ya kai Muhammad sahabbanka ridwanullahi ta'ala alaihim suna ka a game da lamarin mata ya za a yi mu'amala da su musamman ma idan sun zama marayu kuma sun kasance a ƙarƙashin masu kula da su kuma sun kasance kyawawa kuma sun kasance suna da dukiya kuma sun kasance dukiyoyinsu masu kula da su sun haɗa dukiyarsu da tasu to me hukuncin haka a game da aurensu a game da wannan dukiyar tasu ya ya kamata a yi walwajibi lahunna wa alaihin sannan sahabbanka suna tambayar ka menene haƙƙin mata menene kuma ya wajaba su mata su yi akwai abubuwa guda biyu alwajib da alhaq idan an ce alhaq abinda kai ya zama tilas a baka shine ake ce masa alwajib abinda ya zama tilas a kayi duti kenan da turanci ko turanci ingilishi shine duti abinda kai ya zama tilas ka aikata sannan akwai haq shine right kai kuma abin da ya waje ba a ma to haka suke gudana dama Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin sautul baqara yace walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf sannan mata suna da haƙoƙa mithlu alladhi alaihinna gwangwadan abubuwan da suke kawunan su na wajibai bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani to sahabbanka suna maka tambaya game da wannan فاقتفى بذكر النساء الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول sai Allah ya wadata kawai da ambatan annisa min zalika sha'anihin daga ciki ai wa yastaftunaka fi sha'anin nisa ko wa yastaftunaka fi amrin nisa amma sai aka goge amru ɗin ko kuma aka goge sha'anu ɗin, domin an san abin da ake magana akai sai aka ce wa yastaftunaka fin nisa ai ba matan suke tambaya game da su ba game da sha'anin su da lamarin su ya ya kamata a yi da su lidilalati ma zahara min al-kalami ala al minhu domin magana tana nuna abin da ake nufi da ita shi yasa ba sai an ce wa yastaftunaka fi sha'anin nisa ba sai aka ce wa yastaftunaka fi nisa malaman balaga suna ce ma irin wannan ijazu hazzin ijazu hazfin an goge wani abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa was'alil qaryata allati kanat hadiratal bahri was'alil qarya ka tambayi alƙarya alƙarya za ta iya bada amsa ai was'al ahlal qaryati ka tambayi mutanen garin shine ijazu hadfin malaman balaga haka suke ce masa a goge wata magana domin an fahimci me ake nufi da ita a wurin to sai a goge wani lafazi ko a goge wata kalma domin ɗayar ta kunshi ma'anarta kuma duk wanda aka yi magana da shi ya san yaren da ake magana zai fahimci me ake nufi so daga shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa yastaftunaka fin nisa bai ce wa yastaftunaka fi sha'anin nisa ba bai ce kuma yastaftunaka fi amrin nisa ba saboda an fahimci me ake nufi ana magana ne akan lamarin matan ba su matan kansu ba to Allah ta'ala nan ya ce wa yastaftunaka suna neman fatawa suna neman ka ba su amsa lafazin yastaftunaka an samo shi ne daga afta yufti al-ifta afta yufti ifta'an afta ya ba da fatawa yufti yana ba da fatawa ifta'an ba da fatawa neman fatawa kuma istafta yastafti istifta'an neman a baka amsa a tambayar addini shi ake ce masa alistifta shi kuma wanda zai baka fatawar shi ake ce ma aikinsa al-ifta'u fatawar da ya baka ita kuma ana ce mata al-fatwa ko a ce al-futiya shi na limam na hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa yatlubuna al-futiya aw fatwa sahabbanka suna neman ka ba su fatawa ana cewa alfatwa ko a ce alfutiya duk wanda aka ce a larabci yayi daidai kamar yadda ake jam'i a ce fatawa ko a ce fatawi duk wanda aka yi an yi daidai shine shi al-imam al-hajar ya wa huma bi ma'anan wahid dukkanin su ma'anarsu ɗaya da alfutiya da alfatwa duk ma'anarsu daya أي jawabu su'ali an الحادثة lati تشتل على السائل abinda ake ce ma alfatwa ko alfutiya amsar da ake ba mai tambaya a cikin abin da ya shige masa duhu shi yake ce masa alfatwa shi yasa ai malikatu shaba ita mata ce ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu sannan can shi ma sarkin misira ya ce aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'buru Sau da kan an ce alfatwa shine ka ba da amsa da mai tambaya a cikin abin da bai gane ba da kan nan sahabbai suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su fatawa game da al'amarin mace mata waɗanda ake mutuwa a basu a matsayin marayu kuma ga su kyawawa kuma sannan ga su suna da dukiya masu gidansu masu kula da su sai su cakuɗa dukiyarsu da tasu dama Allah ta'ala ya ba da umarnin haka ya ba da fa'i ya ba da fatawa akan cewa ya halatta in kana kula da maraya babu laifi ka haɗa dukiyarka da tashi ka riƙa jalautawa domin a riƙa samun riba kuma kan zakka ta cinye dukiyar domin kauli rajihi malamai sun tabbatar da cewa ana fitar da zakka a cikin dukiyar yaro in yaro ɗan ƙarami bai balaga ba yana da dukiya to mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa za a fitar da zakka duk shekara a cikin dukiyar marayan nan to in aka kai ta banki aka ajiye zakka za ta cinye ta yau da gobe to sai Allah ta'ala ce wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan kuka cakuɗa ku da tasu kuna jalautawa kuna yin kasuwanci kuma ana tantance riban wana nawa ce riban wana nawa ce ribar maraya nawa riban mai dukiya mai gidansa nawa to sai suka kasance suna yin haka idan 'yan matan nan suka taso kamar yadda nana isha radiyallahu anha ta ce suka ga sun girma ga dukiyarsu a hannunsu suna juyawa shi dama miliyan goma yake da ita ita kuma yanzu babanta ya mutu ya bar dukiya mai yawa an ba ta miliyan ashirin sai ya hada miliyan talatin yana juyawa to yanzu gashi ta girma yana samun riba mai yawa a cikin wannan kuɗin to gashi ta girma kuma tana da kyau kuma gashi tana da dukiya shi ya ce to shi za ta aura ita kuma ta ce ba ta son shi ya ce to dole ita za ta shi za ta aura to ne Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ya ba su fatawa akan cewa haka bai halasta ba al-imam al-aini rahimahullahu ta'ala a cikin umdatul qari yake cewa abinda ake ce ma al-futiya tabyinul mushkili min al-kada ka bayyana ma mutum abin da ya kasance ya rikitar da shi a magana so daga ko ba tambayar addini ba ana ce mata fatuwa kun ga a can fassarar mafarki an ce ma mafassarar mafarki fatawa sannan ita kuma ta nemi shawararta ta nemi 'yan majalisarta su ba ta shawara sai ta kira wannan shawarar da za su ba ta a matsayin mai a matsayin fatawa so daga duk abin da ya rikice maka ko addini ne ko a rayuwa kai tambaya don a baka amsa to ana ce masa alfatwa ko a ce masa alfutiya sannan abin da kai sunansa alistifta da ana ce masa haka in ji al'imam al'aini rahimahullahu ta'ala to fatawa al'amarin fatawa da neman fatawa a cikin addininmu na musulunci al'amari ne mai mahimmanci sosai malaman mu sai da suka yi rubuce-rubuce akan wannan masu ɗimbin yawa al-imam abdurrahman ibn al al-asfahani yana da littafi ta'zimul futiya ya rubuta shi ne kawai akan fatawa da girman lamarinta ba al'amarin wasa ba ne. Al'imam ibn salah الشهر زوري shi ma yana da littafinsa da ya rubuta a kan adabul sannan al'imam asiyuti rahimahullahu ta'ala shi yana da littafin da ya rubuta akan kan adabul fatwa dukkaninsu sannan da malamai da yawa da suka yi duk wani littafin usul fiqh akwai bayani akan al-istifta da kuma al-fatwa neman fatawa da kuma ba da fatawa domin al'amari ne mai girma a musulunci ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake bi na samun ilimi malamai suna faɗa suna cewa ana samun ilimi ta hanyoyi guda hudu ko dai a sami ilimi ta hanyar ka je ka buɗe littafi a gaban malami ka karanta alƙira'atu ala shaikhi kenan ka je wajen malami ka karanta littafi ya maka fassara wannan ana ce masa alƙira'atu ala shaikh ko kuma su ce masa al'ard ana samun ilimi ta wannan hanya sannan ana samun ilimi an tsariki sama ta hanyar saurare ka je malami ke jan baki kuma ya fassara da kanshi wannan ana ce masa tsariƙatu sama sannan kuma ana samun ilimi ta hanyar al-su'al ko al-istifta kayi tambaya a baka amsa dukkan mutumin da baya tambaya to ba zai samu ilimi ba amma tambayan nan saboda mahimmancinta tana da ka'idoji tana da dokoki saboda haka za mu fara da bayani akan ladubban su tambaya sahabbai ne nan suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wajen Allah ta'ala amfani da shi da wa yas'aluka wa yas'alunaka ko yas'aluka ake yas'aluka ahlul kitab wannan talabi ne ba tambaya suke ta addini ba tambaya ƙorace amma akwai inda sahabban maza sama suka tambaye shi a game da almahi yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan sannan sun yi masa tambaya kan maraya yasalunaka anil yatama qul islahul lahum khair da sauran tambayoyi ya ka anil ahilla sannan wai za ta alaka ibadi anni in ni tsari duk waɗannan tambayoyi ne sahabban annabi sama suke masa kuma sahabban manzon sallama suna da ladabi a tambaya to a irin wannan rayuwar da muke ciki akwai mahimmancin musalladan ban tambaya domin kasancewar tambaya ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun ilimi da su istinbai ɗaya ladabi na farko na tambaya shine husnun niyya duk tambayar da mutum zai yi ta ya kyautata niyya ya zama manufarsa ita ce neman ilimi abin da bai sani ba zai tambaya abin da zai ƙari da shi a cikin addini zai yi tambaya a kai shine an yas'ala litta'allumi aw at-tadhakkuri aw at-tadhkiri aw at-ta'lim ya halatta a musulunci mutum yayi tambaya dan ya san abin da bai sani ba ɗaya ce nan sannan ya halatta mutum ya tambaya a kan abin da ya sani dan a ƙara tuna masa ko ya ƙara tabbatarwa cewa wannan abin tabbas kamar yadda ya ƙudurta shi a zuciyarsa yake aikatawa haka yake a shari'a bai saba ma shari'a ba wannan ɗaya ce sannan ana tambaya litta'alim wa tazkir ya halarta mutum ya tambaya don ya karantar da wasu mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya yi sama tambayoyi bayan duk ya gama tambayoyin sai manzala ta sama ya ce ya umaru a tadri mani sa'ilu ya kai umar ka san mai tambaya sai na umar ya ce allahu wa rasuluhu a alamu da allah da ma'aikinsa su ne suka sani ni ban sani ba قال innahu jibrilu atakum يعلمكم دينكم Sai mala'ika jibrilu ne ya zo ya muku ya sanar da ku addinin ku ne yamma manzo Allah tambayoyi guda biyar tambaya ta farko ya tambaye shi anil islam manzo sama ya bashi amsa da abubuwa guda biyar yamma manzo Allah sama tambaya anil iman abubuwa guda shida manzo sama ya bashi amsa a game da su sannan ya sake ma manzal sama tambaya ta uku an ihsan game da ihsani manzal sama ya bashi ta amsa da abu biyu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sannan ya masa tambaya ta hudu ita ce an sa'a game da tashin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama manzal sama ya ce bai sani ba mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i sannan ya masa tambaya ta biyar tambaya an amarati sa'a game da tashin alamomin tashin alkiyama suna da bambanci can ya tambaye shi ne yaushe za a yi tashin alkiyama yas'aluka an-nasu 'ani sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa ba wanda ya sani sai masa tambaya ta biyar ta ƙarshe ita ce sai ce fa akhbirni an amaratiha to ba ni labari game da alamomin tashin alkiyama sai manzon sama ya zaɓi wasu alamomi sai ya ambata masa kuma alamomi ne ƙanana an talida al'ama rabbataha wa an tara al-hufata al-alata ri'a ash-sha'i yatabawaluna fil bunyani ya faɗan masa alamomi guda biyu alama ta farko an talida al'amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar gijiyarta malaman hadisi suna tattaunawa akan fassara wannan hadisin a takaice daga cikin fassarorin da suka fi shine ƴaƴa su koma iyaye iyaye su koma su zama su ne iyaye su zama ƴaƴa baba ya zama yana jin tsoron ɗansa mama ta zama tana jin tsoron ƴaƴanta sai abin da ƴaƴa suke so sannan iyaye za su musu uba yana jin tsoron ya ɗansa faɗa saboda zai hantare shi shi ɗan abin da ɗan yake so shi za a yi yana ɗaya daga cikin fasarori mafiya kyau da malamai suka yi akan antali da al'amatu rabbataha kuma ya fi kama kwakwalwa wa an tara al-hufata ri'a shai kuma sannan ka ga talakawa talakawa waɗanda ba su da komai al'ala talakawa ri'a asha'i masu kiwon ƙananan dabbobi dan balarabe in kana da ƙananan dabbobi to kai talaka ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace as-sakinatu wal waqaru fi ahli al-ghanam wal wal fi ahli al-khayl wal ibl zaka ga mutumin da ke kiwon ƙananan bisashe tumakai da awakai yana da tawazu'u da natsuwa amma idan mutum ya ga ya raƙuma ya ga yana da shanu to sai ka ga yana ɗaukar rigima sai ya tsaya kofar gida ya ce ma ɗan shi duk wanda ya gani ya jefa akwai kuɗi na ta kusan haihuwa akwai guda goma a lokacin duk sun kusan haihuwa ka gani to tambaya dan koyo ko dan karantarwa ya halatta mutum ne. a shek abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala yana cewa ban taɓa wuce wani majalisi na ilimi ba face sai na zauna ya ce ko dai in kasance in ji abin da ban taɓa ji ba ko kuma in ji an yi wani kuskure in gyara ko kuma in yi tambaya 'yan wajen su ƙaru in mutum ya zama haka ba ƙaramin mai ilimi zai zama ba to na farko kenan wannan ladabin farko kenan husnun niyya ya zama tambayar da mutum zai yi dan Allah dan ya koya ko kuma dan ya tunatar da wasu ko shi ne ya tunatar da kansa ko kuma ya a sanar da wasu abin da ba su sani ba ya halasta mutum yana zaune a majalisin ilimi sai ya ga wani abu mai mahimmanci shi ya san hukuncinsa amma ya tabbatar da mutanen da suke wajen ba su san hukuncin ba to ya halarta ya tambaya domin a bada amsa kaga kowa ya karu to wannan ladabi na farko ce ladabi na biyu an ya arifa man yastafi min al ulama wajibi ne duk wanda za ka mafatawa daga cikin malamai to ka san shi waye al ahmad bin hanbal rahimahullah ta'ala yana siffanta siffofin mai ba da fatawa yace al'ilmu ya yace wajibi ne mai fatawa ya zama yana da ilimi ilimin addini da fannoninsa da ilimin rayuwa babban malami a wannan zamanin a sheikh yusuf al-qaradawi hafizahullahu ta'ala shi a fahimtar sa ya kawo wasu ilmoma guda shida ya ce wajibi ne malami mai ba da fatawa ya zama ya san su a cikin littafin sa fiqafatu da'iya ya kawo su ya ce fannona ne guda shida wajibi ne mai ba da fatawa mai da'awa malami mai karantarwa ya zama yana da waɗannan ilmoma ya lissafa su a cikin wannan littafi nata to al-imam Ahmad ya ce al sannan na biyu al wajibi ne mai bada fatawa ya zama yana da bin abu sannu sannu shine alhilmu rashin garaje ba da an masa tambaya shikenan babu kula ba kawai shikenan sai ba da amsa a masa tambaya to me dalili kuma sai ya shigo an tambayi wani aka ce mace ce gemu ke fito mata me za ta yi ya ce kawai ta aske aka ce saboda me sai ya shigo kaga ya kamata mai ba da fatawa ya kasance yana da yana da yana da rashin hanzari kar ya zama yana da gaggawa shine alhilmu sannan as-sakina ya zama yana da natsuwa ya zama yana da natsuwa ba haka nan kawai rika abu warwarwar ba mai ba da fatawa sannan kuma ya zama yana da ma'arifatun nasi ya san mutane ya san ɗabi'un mutane akwai mutumin da zai zo maka fatawa amma ba dan Allah yake nufi ba so yake ya kwashe kafarka ko ya kwashe kafa al'umma ko ya zirma ka sai ka san mutane shi yasa akwai psychologiyatul fatwa sai ka san psychology na mutane sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala ma wani ya taba zuwa wajensa a hukace yace halil qatil min tauba ce idan mutum ya kashe wani zai iya tuba sai na abu na abbasin ya ce laisa lahu min tauba ya ce ba shi ba tuba ce ba tuba wuta zai shiga can sai wani ya sake zuwa shi kuma cikin natsuwa ya zo ya tambaye shi ya ce hallil qatil min tauba ya ce lahu an yatu shi zai iya tuba aka ce ah, a algatu malam gashi fatawoyi iri ɗaya amma amsoshi tambaya iri ɗaya amma an bambanta amsa sai ce eh daga nan ne malaman usul fiqh suke da mura'atul khilaf a usul fiqh akwai mura'atul khilaf a matsayin ka na malami sai ka kula da mutane da bambance bambancen su sai sai na na abbas ya ce na farko alamunsa sun nuna cewa a fusace yake so yake a bashi fatawa ya je ya kashe wanda yake son ya kashe daga baya ya fake ya irin tuban mata su duk gara mata matan su sai sun tuba suke zunubin in za su faɗa su ce Allah na tuba sai su faɗa abu mara kyau za su faɗi sai su ce Allah na tuba amma kaza kaga tuban ma tuban mata ce ya jawo aya لا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من jami'a. الله na الله يغفر الذنوب جميعا شأننا إيه غافر كاما متنزن بيغا باكي لا أكش يتشي كما وانشان abin ne ya riga ya afku a kansa ya riga ya nadama manzo Allah sai sama kuma ya ce annadmu tauba idan mutum ya na sani to ya tuba matakin farko kenan a ga alamar da na sani a mutum hagan to shine wannan ma'rifatun nasi kenan to idan za ka yi fatawa ka san wa za ka nema fatawa a wajensa al محمد Muhammadu bin رحمه rahimahullahu تعالى kamar yadda al-imam al ya ka a cikin littafinsa sa al-faqih wal mutafaqqih yake cewa inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudunahu lalle lalle ilimin nan na addini ilimi addini ne ku kalluwa za ku karba addinin ku a wajensa ku kallawa za ku karba addinin a wajensa malamin da za a yi fatawa a wajensa ya zama yana da tsoron Allah malami ne mai wara'u malami ne mai ilimi malami ne mai tsoron Allah malami ne mai kamun kai shi za a yi tambaya a wajen sai ba da fatawa ta addini kakan ji daɗi ka kaga kama mutum tambaya ya baka amsa kuma ka samu shi ma yana yin abin da ya baka amsa hmm? wani ya zo zai sai magani wani mai magani ne yake tallan maganin kuraje shi kenan sai wani ya zo zai siya maganin kuraje fa yana kallon mai maganin sai ga yana da pimples irin abin da din nan abin da suke ce mishi hububu shabab da larabci hububu shababi irin kurajen fuskar nan yana tallan magani kuma maganin kuraje amma shi kuma ga nan fata-fata fuskar shi fata-fata da da kuraje ya yi fata siya kaga yana da hujja kaga da kura na da maganin wani abu ta makanta to yana yin tasiri wannan al-imam al rahimahullahu ta'ala sai ya sa ya faɗi waccan magana ibn sirin ya kawo sai yake cewa wa yanbaghi lil muta'allimi ya wajaba ga mai neman ilimi an yaqsida min al-fuqaha'i idan zai yi tambaya a wajen malaman fikihu, ya tambayi manishtahara bid-diyana wanda ya shahara da addini wa urifa bis-satri was sannan kuma an san shi mutum ne mai rufa ma mutane asiri ba za ka zo wajen mai fatawa ya ba ka fatawa kuma kawai shi kenan an jima sai ka ji ya faɗe ka ya ce ai dazu ɗazun nan wani zai na min tambaya akan abu kaza da kaza ya za ka ji a ranka malamai suna cewa alal aƙalli mutum uku ana son su zama masu rufe asirin mutane na farko malami mai ba da fatawa mutum ya zo tsakaninka da shi Allah ne na ukunku ya zo ya tambayi wani abu na sirrin da ya shafi iyalansa Zai halasta ka zo ka faɗa ma mutane ka ce ai wane kila ma ka ce yanzu wannan nan da ya fita fa tambaya ka zai mini na biyunsu likita likita baya halasta. ya rika faɗa ma mutane sirrin wani shi yasa ake son wannan ɗakin ka shiga daga kai sai shi duk abin da yake son ya duba ya duba sannan duk abin da kake son ka faɗa masa kai kuma ka faɗa masa ka san abin da kake fata shine ka samu waraka to shikenan kana fita shikenan sai wani ya shiga yana shiga sai ya ce ai wannan da ya fita ka san abin da ke damun shi to ce kayan maza yake da shi kun san kayan maza ai to wanda ya sani ya sani wanda ko bai sani bai ba za a ji daga bakina ba ko kuma sai ya ce ai test ɗin da ya yanzu ga nan an duba yake da shi kawai kuma sai su haɗu wajen siyan magani dama ya rubuta mashi magani shi ma wancan ya riga ya zuba kaga sai ya fara kaucewa ko sannan na ukun su mai wankan gawa mai wankan gawa in kai wankan gawa sharaɗi ne kakka faɗi abin da ka gani na gawan nan ka rufe asiri sai dai idan duka ukun nan za ka ba da labari ne ba ka siffanta mutumin a san shi ba sannan kuma ba kana nufin ka tona masa asiri ba ka ba da labari don koyaswa to ya halasta wannan ka ambata amma ba za ka ce wane ba ne sai dai ka ce kamar mun taɓa yin wani wankan gawa ga abin da muka gani kamar misali masu shan wiwi masu wankan gawa suna ba da labari in suka zo musu wankan gawa amai suke yi baki ta riƙa gudawa baƙi to babu laifi ka bada labari ai baka ce wane da wane ba ne a'a kana yi ne zajiran kana faɗakarwa to irin wannan ya halasta sau da ka mai ba da fatawa in za ka je wajen mai fatawa ana buƙatar ka je wajen wanda zai rufa ma asiri wasiyana kuma wanda yake da tsara abubuwa in ji al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih ladabi na uku an ya tajannaba almawadi allati yukrahu fiha su'alu idan mutum zai tambaya ta addini to akwai wasu wurare da ake son mutum ya kauce mawa ba a tambaya akan waɗannan abubuwa tambaya akan waɗannan abubuwan bai da ba ta da amfani tambaya ce da ba ta da amfani kuma shari'a ta tsoratar da mu ta jawo hankalinmu akan haka al-imamu shatibi a cikin littafin sa, al-muwafaqat shari'a ya ambaci guda goma bari mu ji su na farko a sualu amma la yanfa'u fi din ba a san mutum ya tambaya akan abin da ba zai ba da shi a addini ba ka su'ali Abdullahi ibn Hudafa aina abi kaman tambayar da wani ya taba zuwa yamma manzo Allah sama yace ya rasulallah aina abi ya ma'aikin Allah ina babana wa qad mata abuhu qabla al-islam babansa ya mutu kafin musulunci manzo Allah ta sama ran shi ya ɓace ya ce abuka na babanka na wuta yanzu wannan zai yi bacci rana wace fa'ida zai samu baban shi ya rasu kafin zuwan musulunci tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaf'al ba za a tambaye ku ba ba ruwanku sun riga sun mutu tilka ummatun qad khalat sun riga sun mutu ba ruwanku da su shi yasa baya cikin hikima tattaunawa akan mutanen jahiliya da suka mutu sai dai wanda manzon sama ya kama sunan su yace suna wuta a nan mun ambata kwanaki a cikin wannan wata mai alfarma a wannan tafsirin mun faɗi mutum ɗaya amrubin luhai al wanda manzon Allah sama yace shi ya fara kawo bautar gumaka a jaziratul arab saboda haka ranar lahira wuta zai shiga to irin wannan zaka iya faɗa za ka iya ambatawa a matsayin ka tsoratar da mutane akwai fa'ida ta fiqhu a ciki akwai fa'ida ta da'awa a ciki ka tsoratar da mutum kai ya kirkiri fitina wacce za ta zo a kasa magance ta yanzu wannan fitinar da muke ciki a Najeriya ta kisan kai ta kashe rayuka ta tada bama bamai yanzu wanda ya kirkiri wannan fitina kana jin azabar ta karama ce a wurin Allah wanda ya kawo wannan ra'ayin kuma aka yi ta rigima da shi malamai suka yi ta zama da shi suna masa wa'azi ya ƙiji kana jin Allah madaukakin sarki azabar da zai masa karama ce so da kada ka sake ka zama kai ne zaka kirkiro wata fahimta ta fitina a cikin al'umma ko baka da rai a ci gaba da yin ta bala'i ne babba ɗaya daga cikin salaf yana addu'a yana cewa Allahumma ja'alna mimman idza mata matat ma'ahu dhunubuhu ya Allah ka sa mu cikin mutanen da idan suka mutu sai zunuban su mutu tare da su ka mutu zunubin ka ya mutu to falala amma ka mutu ana kai maka kamashin zunubi a kabari mutum ya gama yawo ka rubuta wani littafi na sharri mutane na ɗauka suna karantawa suna sake dilmiyewa suna bata za a kai mutum kamashu a kabarinsa ka karantar da wasu ɗalibai sharri ka sa musu sharri suka dawwama akan wannan su ma suka ci gaba da kira zuwa ga wannan bala'in to za a kai ma mutum kamasho a kabarinsa a ranar a cikin kabarinsa yana yana ana kai masa kamashan zinid akwai bala'in da ya wuce wannan babu to kun ga wannan ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ina baban shi baban shi ya mutu kafin zuwa musulunci ban ya ce abu ka finna baban ka na wuta irin wannan tambayar ba a santa tambaya ce da ba ta da amfani tsakanin shi da Allah wanda ya wannan tambayar me zai karu da shi a cikin addini to irin tambayoyin da zaka ji sun mutanen mu suna yi kenan tambayar da mutum ba za ta amfane shi ba addini sai ya zo yana yi wannan wajen ba a tambaya irin wannan na biyu as-su'alu an yas'ala ba'da ma balagha min al-ilmi hajatahu mutum ya tambaya bayan an masa bayanin addini sai kuma ya ƙara yin wata tambaya wacce ba ta da amfani ita ma irin wannan ba a so kamar sahabin da manzala ta sama ya bayani akan hajji yace ya ayyuhan nasu inna allaha qad farada alaykum alhajj fa hujju ya ku mutane Allah ya farlanta muku hajji ku je ku yi hajji da kowace shekara ce ba manzon sama zai faɗi ba a cikin larabcin annabi sallallahu alaihi wasallam mai fasaha manzo zama zai ce ya ayyuhan nas inna Allah qad farada alaikum alhajj fi kulli amin fahajju fi kulli amin larabcin bai dadi ba to amma manzo sama ce inna Allah qad farada alaikum fa fahujju sai wani ya tashi sai ya ce a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara sai mun je mun yi aikin hajji tilas manzo zama ya ce law qultu hala wajabat da na ce eh da ya zama tilas da yanzu nan muna nan muna ta kuka mana ba kuɗin hajji da yanzu mun dan daga kafa ina da yanzu sun sun kai caji ni dai sai dai ku ɗauke ni rabu zan iya tafiya a ƙasa ba cadi yanzu mun kama hanya wasu wasu wasu sun kai su dan kila mun su ne ce da na ce eh to da tila ta ka ya waje ba alhajju marratan hajji su ɗaya ake yi fama da fa huwa taqawwu'un da abin da mutum ya kara to ya zama nafila to yin wannan tambaya a addini ba a santa sannan na uku as-su'alu min ghairi ihtiyajin ilayhi fil yin tambaya a wajen da lokacin ba a bukatar tambayar abun ma bai afku ba sai mutum ya zo ya tambaya irin tambayoyin da wasu suka rika yi a da can ba jirgin sama a mazhabin shafi'iyya an samu wasu sai su rika tambaya sai su ce wai mai hukuncin sallan mutumin da ya kasance a tsakanin sama da ƙasa mutum ne ya salla a tsakanin sama da ƙasa kuma ba a da rocket a lokacin ba a da jirgin sama al-imamu malik aka masa irin wannan tambayar sai ce lattu min al-ara'aitiyyi ba na cikin yan ara'aita yan ara'aita sune alaga ta malan to da abu kaza zai faru sai al-imamu malik sai ya tambaya sai ya ce hal waqa'a abin ya afku idan ka ce lam yaqa sai ce to hatta sun mata tsada je ka sai ya afku sai ka zo ka yi tambaya haka ake so to amma imam al-Khatib al-Baghdadi yana ganin cewa idan ana tsammanin afkuwa faruwa abu to babu laifi za a iya tambaya kafin abin ya afku ma damar zai fa'idantar na hudu أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء كما جاء في النهي عن الأغلوفات mutum ya zo yana tambaya tambaya wacce take ta wahala wacce take ba ta da mai nauyin ba da amsa kuma ko an ba shi amsa ba zai fa'idanta da wani abu ba kamar irin tattaunawar da aka ce wai tu abin nan yan kasar byzantine byzantine kafin daular musulunci ta mamaye kasar su musulunta an ce fada-fada manya-manya suka zo rabaran fathers suka shiga coci suna tattaunawa wai mata wai abin nan mala'iku mata ne ko maza ne a wata riwaya a wata riwaya aka ce kuma suna tattaunawa ne wai da kaza da kwaiwa Allah ya fara halitta ana ta musu an ce an yi watanni ana tattaunawa kullum sai a ce to a tsaya gobe sai a zo a ci gaba sai wannan yazo zai presente shi ya tashi ya kafa hujjarsa kwai Allah ya fara halitta saboda hujja kaza da hujja kaza sai shi kuma ne tashi ce a ban yadda ba kaza Allah ya fara halitta kaza kaza kaza suna cikin wannan yanayin sai suka ji an ce ai ga ga sojojin musulunci na sun mamaye kasar su shine ake ce musu al-as'ilatul bizantiyya al-as'ilatul bizantiyya tambayoyin Byzantine suna tattauna akan abin da bai da fa'ida sai gashi an zo an musu abin da ke da fa'ida a kansu to duk lokacin da mutane suka shagalta da irin waɗannan musu kaga matasa sun zo sun zauna a titi suna fira wai da wane da wane waye fi kuɗi kai kuma ba ka da ko a cikin aljihunka kana bata ranka kana sa fushi a cikin ranka ka ji mutum yana faɗin biliyan kaza ka ji mutum ya haddace sunayen motoci sun fi hansu. shi ke ja'in wannan fitinin da ake ciki to yin wannan tambayin ba su da amfani sannan an sa'ala an illatil hukmi wa huwa min qubayl at-ta'abbudat allati la yuqalu laha ma'na mutum ya tambaya ce sai wai me hikima kaza da Allah ya ce ai kaza to me yasa ya ce a ce sai an yi kazan nan kun ga wata mu'ada bararriyar bai wannan na ishe ce ta zo ta yi mana na aisha tambaya a game da ta ce ma balul huyyazi yu'mar na bi qada'i sawmi wala yu'mar na bi qada'i salati me yasa mata sai a ce in sun yi haila sun gama haizar su su rama azumi amma ba za su rama sallah ba na na aisha gaban ta ya faɗi domin akwai masu aƙidar cewa a wannan lokacin hawarijawa jawa, fahimtar su ita ce idan mace ta gama haila sai ta rama azumi sai ta rama sallah sai na na aisha ta buga kirji ku ce a haruriyatu nanti ko cin hadu da waɗannan miyagun mutanen ne sun bata miki kwakwalwa kin zama ba ya ce ta ce lasu bi haruriyatin walakin ni as'alu ni ba ba haruriya ba ce ba na cin khawarijawa tambaya kawai nake yi mama sai ta ce haka ya kasance yana faruwa da mu a zamanin maza sama sai a ce marama azumi ba a cewa marama sallah so da ki je ki haka a matsayin ibada ba sai kin gano hikima haka ba kada mutum ya ce shi ba zai bauta ma Allah ba sai ya gano me hikimar wannan bautar duk da malamai suna cewa jami'u ahkamillahi ta'ala mu'allala duk hukuncin da Allah ya to akwai dalili akwai hikima amma ba dole bane in gano ba dole bane kai ma ka gano in Allah ya faɗan mana hikimar to she me, kun ga Allah ya ce mai azumi sai ya ce mai la'allakum tattaqun illar yin azumi in mun yi azumi hikimar za mu samu takwa za mu zama masu tsoron Allah ba za mu kisan kai a cikin azumi ba mai azumi ba zai kisan kai ba in dai azumin Allah da annabi yake yi taqwa mai azumi ba zai sha giya ba mai azumi ba zai sha wiwi ba la'allakum tattaqun mai azumi ba zai saba ma iyayensa ba mai azumi ba zai yi gulma ba mai azumi ba zai ci naman mutane ba ba zai hada fada ba la'allakum tattakun kage hikima kenan amma abinda shari'a bata faɗa mana hikimarsa ba to ba a ce sai kai tambaya akai ba sai mutum ya tambaya ce ah me yasa idan mutum janaba ta kama shi sai a ce ba zai yi alwala ba in ba zai iya wanka ba ya taimama sai mutum ya ce shi dole sai ya gano wannan hikima a'a idan an gano aka faɗa maka shi kenan amma baka gano ba ka yi haka ta abudan ai lada za ka samu idan mutum ya janaba janaba ta kama shi ya wanka lada za a rubuta masa idan bai samu damar yin wanka ba saboda bai da lafiya ko bai samu ruwa ba ya taimama ya sallah lada zai samu to shi kenan ka tsaya a nan ba dole sai ka gano me yasa aka ce haka ba to irin waɗannan tambayoyin ba su da amfani abu na gaba an yabluga bis su'ali ila haddi at-takalluf wa at-ta'ammuq mutum ya tambayar da zai zama tambayar matsa ma kai kamar sai a ce yanzu ai tambaya sai mutum ya rasa tambayar da zai yi kawai sai ya zama na sai ya kakalo wata tambaya kamar yadda aka tambayi wani malami an ba da dama a tambaya kawai ne tambaya alaga ta mala ya halasta mutum ya yi buɗe baki da ya sahur da garin rogo kai wata kallu ta'assu tambaya ce da ba ta da amfani shi ko malamin da yake ya iya sai ce masa idan ubansa in ya muri ne kaga ya ba shi amsa ko ana bukatar irin wannan wani zubin a cikin al'umma ba waɗanda za su yi ta haƙuri ba eh, akwai haƙurin da ake ƙware shi sai a koya ma mutane tarbiyya kaga yanzu shi wanda ya wannan tambaya ba zai sake yi ba ba zai sake yin irin ta ba zai yi taka tsantsan a game da irin tambayar da ya kamata ya yi to mu zama muna da haka sannan an yi zahara mina su'ali mu'aradatul kitabi was sunna kada mutum ya tambayar da za ta zama tana cin karo da alqur'ani da sunna mutum ya zo yana tambaya kai tsaye kamar wanda ya zo yana tambayar Alimamu malik ya Allah daidaita akan al'arshi wannan kai tsaye yana cin karo da abin da alqur'ani ya zo da shi ne ce kaifa istawa al-imam malik yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'a wa la araka illa sahiba hawan yatakhiduhu min majlisi ce ku fitar da shi dan bid'a ne kai ya ɓata kwakwalen kanana ƙananan almajirai waɗanda kwakwalwarsu ba ta da kaifi to in wannan tambayar ba a santa as-su'alu 'anil mutashabihati tambaya mutum ce sai an fassara masa ne alif lam mim me fassara Hamin? me fassara ce ya ce shi dole sai an fassara masa kuma an samu masu shishigi suna fassarawa to yin wannan tambayoyin ba su da amfani sannan tambaya ta tara kai waje na tara da bai halatta ai tambaya ba as-su'alu amma shajara bayna sahaba mutum yace sai ya rika tambaya to wai me yasa sayyidina ali ya kaza me yasa sayyidina muawiya ya kaza me yasa sayyidina muawiya bai yi kaza ba wal kaffu amma shajara bainahum وإذا تحدثت عما شجر بينهم فتحدث بالإنصاع إن ذاك إن ذاك كي كام game da أبن لي ya أتكان صحابي دع ما جرى بين الصحابة بالوغى في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان فقال الإمام القحطاني يشي يشي دع ما جرى بين الصحابة في الوغى ba ruwanka da abin da ya faru tsakanin sahabbai a yaki. jarabawa ce Allah ya jarrabe su da ita faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum da wanda aka kashe da wanda ya kisa dukkanin su mutane ɗaya ne wa kilahuma fil hashr marhumani dukkanin su kuma ranar lahira Allah ya gafarta musu to kai kuma fa da ni ni mai matsayina kai mai matsayinka da zamu zo mu ce mun dau fati wannan ce na goyon bayan wancan wancan dukkanin sa radiyallahu anhum wa radu anhu dan me zaka shiga ka ce sai kai tambaya kai sannan na ƙarshe su'alu ta'annuti wal ifhami wa talab al ghalaba tambayar izzi irin tambayoyin da yahudawa suke ma manzo Allah sallama tambayoyin kure tambayoyin kure shi masa tambaya kan yajuju wa majuju shi masa tambaya kan nai, shi masa tambaya kan kaza kan kaza kan ashabul kahfi wai so suke su kwashe kafan manzo Allah ta sama su kure shi Allah ta'ala a wani wajen sai ya ba su amsa da suka yi tambaya kan arruh Allah ce qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al illa qalila ba ba su amsa ba amma sun yi tambaya a game da ashabul kafi an ba su amsa am hasibta anna ashabul kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba aka ba da labarin su sannan sun yi tambaya game da zulkarnai wa yas'alunaka an zulkarnai ce kul sa'atlu alaikum minhu dhikra aka ba da din sa guda uku amma sauran tambayoyi sai Allah ya ki ba su amsa ba su da amfani sadaka Allah shiryatar da mu waɗannan su ne wajaje guda goma da al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala malam al-Imam Shatibi mai tafsiri ba mai kai mai usulul fiqh ba mai qira'at ba ana da manya-manyan malamai guda biyu shaɗibi shaɗibi shaɗaba ko shaɗiba ƙasa ce jiha ce a spain a lokacin tana ƙarƙashin daular musulunci ta fitar da gwarazan malamai kamar yadda ƙurtsaba ta fitar da malamai da yawa to waɗanda suka fi shahara su biyu Alimamu imamu shatibi mai mai usulul yana da littafansa manya manya guda biyu su suka fi shahara akwai littafin sa al-muwafaqat fi shari'a na usulin fikhi. da kuma littafin su al-iktifa shi kuma yana bayani akan bin sunna shi ma ya kawo qawaid na usul fiqh da yawa sannan akwai al-imam shatibi mai qira'at mai hirzul amani wa wajhu tihani Allah ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu an ce a yau ake neman taimako saboda haka mutane su ba da gudunmuwarsu kamar yadda aka saba sai ana neman taimako bayan kwana biyu za ka so mutane su ba da gudunmuwarsu don Allah malam menene hukuncin mai gidan da ya kima matar shi fada yake ma matarsa fada a gaban 'ya'yanta yara to ba daidai ba ne yana bude ma kansa kofar fitina 'ya'yan za su rika jin haushin shi a zuciya kuma abin ba zai rika tasiri ba kuma yana nuna musu wannan uwar ba ta da kima sai dai akwai abin da za a yi nuna kuskure ne a nan tace ta aikata mata suna da matsaloli da yawa wani zubin da yadda mutum ya kai ga kamewa sai sun hasala shi kila abin idan an jinkirta kuma ba zai yi fa'ida ba in sai nan gaba za a yi fada domin gyara ne gyara ne yanzu misali sai a samu wani sai mata shi kawai ta ce mai yashi budurwa ta sa gele kawai za ta fita sai ta ce mata gagelen ki nan ki sa Ka ga nan take sai mu hada su dukan su sai nuna musu ya za ki ce ta sa gele gele da hijabi nan kaza kaza kaza kaga irin wannan daban amma fada wanda yake bukatar a sirranta to sai ya sirranta ya kebe daga ita sai shi su tattauna akai eh? wani malami ya ce in ma dan ba za ku yi sai ku bari sai sun tafi makaranta sai ku kulle kofa sai ku yi dan banku ka gama dan banku shi kenan Allah shi kyauta na'am na'am ina ji na'am game da tarawiki da hajji da ake yi to na ga abu ma ne biyu da ke suna ya yi bayani da ya tattaro bayanan matsaloli da dalilan da ke akan sarki ya ce ina ganin barin yin wutar a wurin yin tarawih da na kai ka tashi shi ya fi saboda wasu da shi guda uku da ya bai ya ce ba a taɓa samun idan mutum zai ɗauko wancan wutar da ya na farko ya yi wani ya hada su zama ta bayyana ta ba a taɓa samun suna ta da shafayi sallama na gittawa tsakanin su ba ya ce to da wannan da dalilin na ganin bai inganta ba sannan kuma ya ce hakan duka da jinin da suka zo din hakan bai taɓa faruwa ba a zamanin manzan Allah da sauran zamanin sahabbai balle a ce akwai wanda yi ne goyon bayan a hada din to shi yana ganin dai a baki in mutum zai yi hada din zai kare taki to ya haƙura da wuce rufa in ya tashi da karshe zai ya zauke zafa ma hadisi da shahani da yin kuri guda biyu ba. To, ran nan mun yi wannan bayanin ina jin ko shekaran jiya ne an yi wannan tambayin na ce an sha yin magana kanta har muka kawo mas'alatu na qidil wutar ni abin da nake dauka irin wannan abubuwan ba wasu abubuwa bane masu damuwa yanzu kamar ni misali a masallacin mu ai tarni ba ni nake tahajjud ba kuma ban ma fitowa amma in an gama shi kenan sai an gama mun gama sallar isha'i mu shi kenan sai mu tafi mu gida ba ni ba ma yi ba ma yin tarawihin da ake ce ma tarawih amma waɗanda suke da fahimta kuma cewa akwai mas'alatu naqdil wutr cewa ba a samu ba gafata wa sayyidina abdullahi ibn umar suna cin almuwabba kuma al-imam ibn abdul bar a cikin al-istizkar na faɗa ran ya kawo sunayen wasu sahabbai da suke ganin haka cewa ya halatta za a iya naqdil witr mutum ya gama wutiri da daddare kuma ya je yana da nishadi zai tashi ya kara wata ibada sai ya yi wannan eh, wucirin ya kara wata raka a ɗaya ya kwance wancan ke kenan cewa ba a samu cewa ana yin wuturi a raba shi da a raba biyu ba a sallame eh, ba a samu a kaulin wasu ba amma gashi sayyidina Abdullahi ibn Umar ya faɗa kaulin sayyidina Umar kaulin sahabi hujjatun maganar sahabi hujja ce hujja ce sai dai ba hujja ba ce akan sahabi kamar ta so da ke in ka samu na na'isha ta ce ita ba ta yi da fahimta ta ba laifi ba ne amma ni ba na na'isha ba ne mu ba na na'isha ba ne mu ba ta habbai ba ne idan yanzu mutum ya rika magana abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce shi ya dauke ta a matsayin fatawa sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba za a zarge shi ba kuma ba za a ce a babu ba Ah, tabi'i ma in ya bada fatawa ana dogaro da fatawarsa tabi'u tabi'i waɗannan al'ummar salatar mufaddala ana ana kafa hujja da su ana kafa hujja da su ai shine ma Imam Malik ya dauki mazhabarsa a cikin usul na mazhabin sa yake da amalu ahlul madina amalu ahlul madina abinda sahabbai suka yi a madina da abinda tabi'an su suka yi a madina da abinda tabi'u tabi'ina suka yi a madina sai ba mas'ala bace ta rijima mutanen da suke ganin za su bashi ba za su yi ba to suna da sai su tsaya ba za su yi ba tarawihin nan gabaki ɗaya na fila babu rigima shi yasa na taɓa faɗin wannan magana hassan albanna Allah ya gafarta masa kurakuransa an taɓa masa tambaya a game da adadin raka'o'i da ma za a yi na tarawihi wasu su ce sha ɗaya wasu ce sha uku wasu ce ashirin da uku wasu ce talatin da kaza sai yake cewa idan za ku ci gaba da saɓani a kan adadin rakawo'i nawa za ku yi kuma zai haifar muku da rigima a tsakanin junan ku ni sharar da nake baku in an yi sallar isha'i kowa ya kulle masallaci ya tafi gida ya tashi a gida ya ce ku kiyaye haɗuwar kanku kada ku bari na fila ta raba kanku in har za ku iya rigima ba za ku ittifaki ba to kowa a kulle masallaci ya koma gida ya je tarawiyin shi a gida domin hukuncin wannan sallar dai na fila ba malamin da ya ce wajiba ce to kaga shi ke ko idan masallaci sun sa ka'ida sun ce su ba za su yi tarawihi ba za su yi tahajjudi shi ke nan, waɗanda kuma suka ce za su yi shi nan. malaman saudi arabia an kawo musu wannan farko da abin da suke cewa an tambayi a shi abdullahi bin bas sai yake cewa ai mamai biyu ne limamin da yake tallar tarawihin farko daban wanda kuma zai yi tahajjud daban to amma su ma yanzu wuturi ɗaya suke yi. wuturi ɗaya suke yi in suka yi a farko ba sa yi ba sa yi a na biyu in kuma suka yi za su yi na ƙarshe ne na karshe kawai suke yi ina jin yanzu suna tsaye da sallar tahajjud da ɗaya zuwa kwata suke fara haka ranar da za su fara na kalla shugaban hukumar masallatai guda biyu a shirin abin nan abdulrahman shidai hafizahullahu ta'ala ya yi bayani yace za su rika da sallar su haka ban taba kalla ba dai amma dai na san sun dawo daga wancan fatawar da suke yin wuturi biyu da daddare a masallaci daya yan sun koma wuturi daya suke to shi ke to kaga abu mai sauki ke to da kuma zama muna da irin wannan fahimtar kada mu rika kamar yadda ya ce ana ta yawo da matsalar a majalisoci ba daidai ba ne a ta jajjagula abu mai sauki mu rika sauƙaƙa abin da yake shari'a ta sauƙaƙa mana wanda ya ɗauki waccan fahimta yana da hujja ibn umar A yarwa ne sahabi babban sahabi yana cin alfuqaha na sahabbai yana cin almuhaddisu na sahabbai to kaga wannan kuma an san abdullahi ibn umar da bin sunna shi da abin da ya gama nan sama yayi sai yayi kun ga wannan kenan so daga Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya tadda muna da ta'aliki akan abin da ya faru a unguwar nan muna da ta'aliki a kansa abin da ya faru a unguwan nan shekaran jiya abu ne na ban haushi da takaici kuma dukkan mutumin da ya zama yana da hankali yana da imani ya kamata ya kyamaci wannan abun kuma ya ki goyon bayan waɗanda suka yi kuma ya nuna kyamarsa a kansu kuma ba daidai ba ne mutum ya goye bayansu wala su tujadil anil ladina yakhtanuna kuma haka Allah ya ce kada ka yi jayayya akan mutanen da suka yaudari kansu an san mutane sun yi laifi a rika koye su ko kuma a nuna ana jin damuwa a yanke musu hukuncin da ya cancanta da su mun san matsayin kisan kai a musulunci da yadda shari'ar musulunci take girmama kisan kai ba wanda ya ce wani ya ɗauki fuskoki biyu sun isa ka ladabtar da waɗanda suka yi wannan abin a yanke musu hukunci abu na farko shine sun ɗau doka a hannunsu a shari'ar musulunci ba ka ɗaukan doka a hannunka kisan kai a ce an kashe wani an halasta jininsa haƙƙi ne na hukumar musulunci ita kaɗai shi yasa abul hasani ali annadawi rahimahullah ya rubuta littafin sai ya rubuta ya sa masa suna riddatun wala ababakar laha ya ce ga ridda ana yi amma ba irin su sayyidina abubakar ko ridda ka ga mutum ya yanzu ba abin da zaka iya masa a najeriya ka ga mutum ya yi ridda ya ce ya taka qur'ani a ka'idan musulunci ba za ka iya masa komai ba sai dai ka kai shi ƙara, in akwai inda za ka kai shi kara akwai kotunan musulunci ko akwai kotunan shari'ar musulunci sai dai ka kai shi can amma ba za ka ɗau mataki a hannunka ba shari'ar musulunci ta sa wannan ne saboda kada mutane su riƙa rayuwar dabbobi hmm. wani na jin haushin wani kawai shi shikenan sai ya zo ya bige shi لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر da a ce za a kyana mutane kawai shikenan duk karar da suka kawo sun fa kai karar sai a ce ai kawai shikenan ma an yanke hukunci to da wasu kawai saboda suna jin haushin wasu sai su je su ce sun zubar musu da jini sun kwace musu dukiya sai kawai a yanke hukunci lakin albayyana tu ala almudda sai ka kawo shaida sadaka a dokan musulunci wani ba zai zo yanke hukunci ba sannan na biyu a ƙarƙashin wannan a dokar ƙasar najeriya ba wanda ya isa ya yanke hukuncin kisa ga wani sai gwamna ko shugaban ƙasa zartarwa haƙƙin shugaban ƙasa ne da gwamna a ƙarƙashin kotuna kotunan da suke ƙarƙashin gwamnatin jiha gwamna shi kaɗai yake da damar da zai sa hannu ya ce a kashe wani ko alƙali ya ce a kashe shi alƙali aikinsa yanke hukunci amma waye zai zartar gwamna idan alƙalin kotun high court ta jiha ko shari'a court of appeal ta state ta jiha ta yanke ma mutum hukuncin kisa ana kai ma gwamna ya ce ya yafe mishi a sake shi ya sauku a dokan najeriya ya sauku haka a kotunan gwamnatin tarayya daga federal high court court of appeal supreme court su ne kotunan gwamnatin tarayya da wani zai zo ya yanke alƙalin waɗannan kotunan zai yanke hukuncin kisa ga wani shugaban ƙasa ya ce ya yafe masa ya yafu ba wanda kuma ya isa ja shi yasa kuke ganin duk shekara ranar independence day ranar da aka sami yancin kai gwamna shugaban ƙasa sukan yanta wasu sarkin kano hafizahullah jiya jiya kai ziyara gidajen yara guda biyu a kano aka ce ya fanshi mutane 45 fansarsu ya yi ya biya musu bashin da ake bin su da tara da ake bin su na wajen miliyan bakwai da wani abu ka gane ya yi fansarsu ya yi ba yi da yancin da zai ce ya yafe ma wani a matsayinsa na sarki sarki ne sarkin yanka sarki mai tuta sarki mai daraja ta ɗaya to ina ga wasu tsirarin mutane a unguwa su zo kawai su ce sun yanke wani hukuncin kisa kuma kisan gilla kasulu sunan wannan a shari'ar musulunci kasulu da bambanci tsakanin ka sa bindiga ka harba mutum da bambanci tsakanin ka daddatsa gaɓoɓinsa ko kuma ka matsa wata gaba daga jikinsa har sai ya wahala ya mutu akwai bambanci akwai bambanci tsakanin su shi yasa a musulunci ake da diyya mughallaza da diyya mukhaffafa akwai inda in za diyya ma za a biya sai an tsananta diyyar akwai kuma inda ake sassautawa saboda an lura da irin kisan kan da aka yi duk waɗannan suna nan a cikin littafanmu sadaka ba daidai ba ne wannan abin da aka yi kuma wajibi dole ne inda ana son a zauna lafiya a yanke hukunci in ba haka ba mutane za su zo a kasa yanayin yadda za a shawo kansu ko ya ga abin da aka yi jiya da daddare wanda suke kusan da wadajen sun ga abubuwan da aka yi jiya da daddare to ba ma san irin waɗannan abubuwan su ci gaba da afkuwa kuma wannan yana nuna mana irin matsayin da al'ummar mu ta kai mun sha yin waɗannan bayanan wajibi ne masu kuɗi muna ɗaga murya su fahimci 'ya'yansu ba su kaɗai ba ne 'ya'yansu su zo su kalli mutane domin wannan yaron da ake zarginsa yana yarayi ne a yarayi ne a tsakiyar mutane masu dukiya in sun ga dama ba zai zama abin da ya zama ba muna gaya musu haka in sun ga dama ba zai zama abin da ya zama ba in ya lalace ne har suka kashe shi ba zai lalace ba da sun yi abin da ya cancanta su ɗayansu manya-manyan makarantu suka yi makarantu masu tsada suke zuwa baban shi talaka ne me aka ma wannan yaron wajibi ne mu fahimci wannan a rayuwa na buga ma wasu misali arniya ce take da makaranta ba zan faɗe ta ba tana da gadina gadina mai gadina me ba fulawa ruwa ta zauna da shi amma ta kai shi maka makaranta ce mai tsada 'ya'yan shi makaranta suke kyauta yanzu magana da ake ciki ya gina gidan shi kuma ta ƙarƙashinta bai aikin komai sai ba fulawa ruwa in kai ka shi nawa za ka bashi a wata amma ya ce ce wannan amma a cikin al'ummanmu mutum yana rayuwa a cikin masu dukiya amma ba su damuwa da abin da ya dame shi su yake hidima? me suke son ya ‘ya'yan shi su zama dole a canza wannan rayuwa wallahi kaɗan aka fara gani na faɗi wannan magana lokacin da aka yi rigimar 2011 na yi waɗannan bayanan na yi su kuma duk na faɗi yin waɗannan abubuwa so da ke yanzu alal akalli su waɗanda suke wannan aikin wallahi ba za su kwanta lafiya ba ko ba a musu komai ko gwamnati ta yi shakulatin bangaro kuma ba ma jin gwamnati za ta ƙyale wannan abu in gwamnati ta kyale to wallahi tallahi ba ta nemi zaman lafiya ba kuma za mu ci gaba da wannan bayanan duk inda muka samu dama sai mun yi waɗannan bayanan ba za mu daina yi ba dole ne dole dole a ɗau matakin da ya cancanta a ɗauka mu kowa duk wanda kotu ta wanke shi shikenan amma abu ka'ida amma duk wanda da hannun shi a cikin wannan abin a zartan masa a kai shi a kai shi mahakamatul adili adalcin kotu ya fitar da shi in zai fitar da shi ko adalcin kotu ya sa a yance masa hukunci wannan shine abin da zai kawo zaman lafiya a cikin al'umma kada a bari kullum mutane su riƙa hatala a dokar ta bature akwai provocation fa it's a defense it's a defense kariya ce idan aka hasala mutane suka yi abin da ba shi kenan ba it's a defense fa provocation kai provocating din wani wani kawai yana zaune sai wani ya zo ya galla mai mari ya daga kai ya kuma galla mai mari ya kuma daga kai haka lafiya ya kuma galla mishi ma ya ya daina gani shi kuma yana tashi kawai ya bace shi ya ta ya taka shi shi ke ne mashi abin da ya masa in an je kotu akwai bambancin hukuncin da za a masa domin wancan shi ya ja to kada mutane a yi provocation ɗinsu a fusata su a hasala su su sake ɗaukan mataki da kansu a yi abin da ya cancanta a yi ku wannan karatun wanda suke sa su sa a gobe a gidan rediyo ban taba magana su a sa a gidan rediyo ba su sa a gidan rediyo kar su jinkirta su sa shi gobe wannan nan bayanan da nake ba yadda za a ci gaba da rayuwa a haka ran dan adam ya zama kaza ta fi shi daraja ko kazan mutane ka taka a titi ya waje baka tsaya Allah akalla ka ba ta haƙuri in sun ga za ta hakura ta hakura in ba ta hakura ba su ce kudin ta naira dubu daya ka talla dubu daya ka biya su kai gaba da motar ka in ta mutu to in ba mutu ba to su yanka kayan ko kai ka yanka ka tafi da kayanka. ka to balle dan adam ko me yayi wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu sai aka ce sai aka ce ga laifin da yayi hukuncin sata shine hukuncin kisa a shari'ar musulunci hukuncin sata shine a dokan Najeriya a kashe mutum ga wasu can an daure su sun saci 1.3 uh, biliyan an daure su daure su aka yi daure su aka yi sun sata kuɗi tun suna kan mukami ake zargin sun sata 1.3 ne ko haka ake zargin su sun sata an ce a sa kaya su to balle wanda ake tuhuma shi ya saci waya tuhuma na ce mu a yaren shari'a in sun ce tuhuma mun san abin da ake nufi tuhuma sai a ce a yanke masa hukuncin kisa kaga ta fuskoki biyu kenan fuska ta farko ba abin da ya kamata ya cancanta a masa aka masa ba na laifi na ba sannan na biyu kuma dama ba a ce kowa ya ɗau hannunsa ya sa hannunsa a cin ukuba ba aikin hukuma ne saboda wannan sakonnin da ya waje ba a ce a jike mutane su shiga taitayinsu mu zama muna da takatsantsan a game da ran dan adam ran ɗan adam dan adam din nan yana da kima a ban kasa a wurin Allah ta'ala Allah ya girmama shi ya ba shi matsayi nafsuhu ma'suma ransa tsararren rai bi halarsa a raba shi da ransa ba yanzu mu kaddara ku duba in mu suna ciwo ya muke ji in ɗanka bai da lafiya sai ka ji kai ma baka da lafiya sai a ce a'a ba rashin lafiya yayi ba ba mutuwa Allah da annabi ba in mutuwa ce ya kwanta bai da lafiya wannan daban amma a ce ya mu kashe shi aka yi yanzu wannan uba ya zai ji a ransa kuma har ya ce shi ya san ba da zai yi shi ke ya ban Allah kuma an an je wajen 'yan sanda an ce ya sa hannu ya ce ya yadda wa ya ai dama yin wannan gwamnati cewa take bata yafe ba a irin ma abin da ba irin wannan ba cewa take bata yafe ba to muna cewa gwamnati kakki yafe kakki yafe kakki yafe in baki yafe in kika yafe ba mu yafe miki ba gwamnati bai bai ta yafe ba abu duk inda ya cancanta abu a zartan mu da waɗanda suka cancanta a zartan musu da kowane irin hukunci muna goyon baya ɗari bisa ɗari a zartan musu da hukuncin da ya cancanta su kuma wannan darasi ne kyama a cikin al'umma ka zauna cikin al'umma ka zama mujiya ko jemage ba yi da alkhairi kowa yanzu la'ana sai a faɗi suna ai ta la'ana kowa bakin shi yanzu la'ana yake wallahi ko wannan la'ana ta ishi mutum akwai ban tsoro a cikin wannan mutane sai Allah wajen da kai kamar dama mutane suna jira can kaza ne kishi ce nan kawai sai ka zama. kowa sai ka ji ana fito da wasu tarihohi marasa daɗi na alkhairin irin wannan a rayuwa bai kamata musulmi ya zauna ya zama irin wannan rayuwa yake yi ba sai mutum ya mummunan ƙarshe su khatima mu gyara alaƙoƙin da ke tsakanin mu duk mutumin da ya zauna malamin da ya zauna a cikin al'ummarsa to al'ummarsa su ci gajiyarsa mai dukiyar da ya zauna a cikin al'umma al'umma su ci gajiyarsa ma'aikacin gwamnati ya zauna a cikin al'umma a ci gajiyar shi a lissafa cewa ka samun ma 'ya'yan mutane aiki guda kaza in malami ne kai ka karantar da wane ka karantar da wane sun zama malamai in mai kuɗi ne kai a ce ga kai ne hidimar al'umma kake yi wannan wannan wannan abin lura ne a cikin al'umma shi ne zai gyara wannan al'ummar tamu to yara suna nan waɗanda ba su jin magana sun ce sai sun ga inda abin da ya ture ma buzu naɗi to daga gwamnati ke sauri ta shiga ta adalci kowa na nan yana faɗin abin da ba shi kenan ba a bakinsa sau daga abin da zai magance wannan hukumul hakimi yarfa'ul khilafa in gwamnati ta yanke hukunci to ba wani sabanin da za a sake samu amma in gwamnati ta jinkiri to za a samu damuwa wallahi sannan fitina ita kama ashana ta ce kun ga yadda ashana take ko in ka ga yaro na wasa da ashana a gidanka me waje baka yi ka kwace ka adana inda ba zai sake gani ba amma idan ka kyala wannan ashanar wallahi sai ta kona gidanka ta kona makwabta ta kona kowa so daga kada gwamnati ta sakaci game da wannan abu mu dai mun yi magana da waɗanda suka cancanta mai magana da su mun faɗa musu kuma gaskiya faɗa ma wasu lauyoyi tsaya su je su binciki wannan kes ɗin a yi abin da ya cancanta a yi kuma sun fara aikinsu mun fara aikinsu da izinin Allah kuma za su kuma kyauta za su fi sabilillahi So daga ba ba ba ba ake yi ba kowa ya shiga taitayinsa mu zama muna kiyaye rayukanmu yau za a mai da unguwar nan ta zama unguwar sharri wannan kisan kai fa na nawa kenan a unguwar nan aka yi ta iya kirgawa muna muna muna muna namun daji ne mu kawai a rike ɗaukar mutane shi kenan sai a kalli mutum a kashe shi a nan nan nan kusa da masallacin an kashe wani yaro shi kenan sai a zo kai a lalata muna da tsohon tarihi mai kyau in wannan mutane da yawa sun baro wasu wajaje sun zo ta saboda alherin da ke cikinta sai wasu tsirahu su zo su lalata mana unguwan nan suna kashe rayuka ina da tawon unguwan nan suke kalubalanku duk wani wanda ya ce shi da tijani a unguwan nan kalubalen shi mun kalubalance shi me zai yi a game da wannan ina kwamitin da ake da shi na tsaro a nan unguwar mun kalubalance ku dukkanin su mun kalubalance su kuma mun sha faɗa musu yin waɗannan maganganun duk wani wanda yake cikin wannan kwamitin na na tsaro a cikin jikun din nan da cikin jikun development community development ne kowane ne sunanta to duk mun kalubalance ku ku tsaya akan wannan ku tsaya da wannan fitina rigingimin da suke faruwa a ce an faru da yan kwari da yan waye da yan waye da yan kidin duk ku tsaye da waɗannan fitinin ba haka bai yaushe za a ce a cikin al'umma akwai dattawa me aikin ku ku sa masu ilimi in ku ba ku da ilimi ku sa masu ilimi su muku a ta ku ba su assignment su kawo muku rahoto kuma ku yi aiki da rahoton abinda kuma suka sa ku ku yi ku gani za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya ba amma in wannan rayuwa shi kenan kawai haka za mu ci gaba da zama Saka muna kalubalanta su ba mu amsa su kama mana amsa gobe ko shugaban su ya zo nan ya mana jawabi ai al'umma ce nan take taruwa ya zo nan ya gabatar da bayani gobe a kansu muna kalubalanta su me suke yi a game da in waɗannan abubuwa shi ne zai kawo zaman lafiya kowa unguwar ta ci gaba da ɗinkewa a ci gaba da alkhairi zamantakewar da ake mai daɗi a ci gaba da yi amma wallahi in ba haka ba ba za ku ci gaba da zaman lafiya mai daɗi ba ba za ku samu zaman lafiya a cikin unguwar nan ba gara mun abubuwa suka bata mana rai sai mu buɗe littafi makaranta sai mu ji wata kissa ta manzo Allah ta da wata kissa ta sayyidina Yusuf wahalar da ya sha sai mu ji kawai tasliya sai mu ji daɗi a ranmu ko ba mu da ko sisi a cikin aljihunmu amma ku ba ku da abin da zai kwantar muku da hankali wrestling baya kwantar da hankali fim dan hausa bai kwantar da hankali kwallo balle kwallo so da ka ku yi abin da ya cancanta ku yi tsakani da Allah muke faɗin wannan magana al'alimu yara fitnata qabla wuqu'iha wal jahilu la ya la yaraha illa wa hiya mudbira haka al-imamu al-imamu ya faɗi shi mai ilimi yana hango fitina daga nesa Yace ayi ai hankali da ita amma jahili sai ta ci ta ci ta gama ci ta juya ta tafi sai ya ce ashe ita ce ta gama cin shi so daga muna gaya muku wannan mutane su taka tsantsan da wannan Allah shiryatar da mu Allah ya saukar da alkhairi a cikin wannan unguwa tamu fitintunin da ake tsammanin su a muna roƙon Allah ya kwantar da su sannan kowa ya yi haƙuri a ba hukuma ta aikinta kada wani ya zo ya ce zai ɗau wani mataki kan mu dau mu ma mu abin da waɗancan suka yi kowa ya zauna lafiya a bar hukuma ta aikinta mu zira mata ido Allah yana kallo kuma kuma in ba a ɗau mataki ba Allah ba zai kyale ba Allah baya barin zalunci sadaka muna muna muna wannan addu'a Allah ya taimaki shugabannin mu kuma Allah ya kara musu basira Allah ya ci gaba da musu jagoranci Allah madaukakin sarki kada ya bar su da wayan su kada Allah ya bar su da dabarar su Allah ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya ji kan mu gabaki ɗayan mu ya shirya mana da zadiyan mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh